Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 13 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa masu rajin kare demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar sun yi na'am da taron da ake shirin farawa a yau talata a birnin Washington DC a tsakanin ƙasar Amurka da ƙasashen nahiyar Afirka. To muna ganin cewa da taro Afirka da Amurka taro ne wanda yake zai waɗanda duka armashi saboda ita Amurka nan kasa ce da tijuwa wadda take sasan darajar wato demokarasiya da 'yancin ɗan adam wanda yake bisa gare shi ne muke fafatuka. Kamar kowace ranar talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan ga alheri Grace Abdu da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da su ba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugabannin Afirka sama da arba'in ne za su halarci taron kwanaki uku wanda za a fara yau a birnin Washington yayin da Amurka ke kokarin kara tasirinta a wannan nahiyar wadda muhimmancinta ke karuwa a duniya. Bayanai da wasu manyan jami'an Amurka suka yi sun nuna ƙwararan bambance-bambance tsakanin yadda Amurka ke bullo wa harkar kasuwanci a Afirka da salon babban abokiyar gasarta ta fuskar tattalin arziki wato China. Mataimakin sakataren harkokin cinikayya Amurka Aaron Venka Taraman ya gaya wa 'yan jarida a wata hira da suka yi kwanan nan cewa kamfanonin Amurka za su yi harkoki mafiya kyau a Afirka saboda gwamnati ba ta da iko da su. not because the U.S. government tells them to do so or allows them to do so, but because they recognize as Beta Karama ya ce ba sun je Afirka ne saboda gwamnatin Amurka na gaya musu su je ko kuma su amince su je ba, amma saboda sun lura cewa a matsayinsu na masu hannun jari da fasaha kuma masu zaman kansu irin bunƙasar da Afirka za ta yi cikin gwamman shekaru masu zuwa ya sa nahiyar ta zama wurin da ya dace a yi harkar kasuwanci muddin kana so a dama da kai a duniya kuma ka goge. kuma hakan zai sa kasuwancinsu na haɗin gwiwa ya ɗore ya kuma zama mai haifar da kwararan alfanu na lokaci mai tsawo. A nata bayanin, Camille Richardson jami'ar inganta karɓuwar Amurka a kasuwannin Afirka da kuma harkokin kasuwanci na haɗin gwiwa da Afirka ta ce nahiyar na daɗa zama mai sauyawa bisa ga bukata kuma wuri mai daɗin yin kasuwanci. But I would say that perhaps one of the largest barriers to trade and investment is the lack of physical infrastructure. Ta ce abin da zan ce shi shine watakila Ɗaya daga cikin shingaye mafiya girma da cinikayya da saka jari a Afirka shine rashin madafun harkokin yau da kullum. Kuma wannan na ɗaya daga cikin abubuwa da gwamnatin Biden za ta fi mai da hankali a kansu. richardson ta ci gaba da cewa za mu rinka yin shelan manyan yarjejeniyoyi da aka ce ma akai-akai muna so a yi sha'awa da ɗokin bi muna so zukata da tunanin mutane su koma kai ta yadda lallai za su saka jari a wurin sabon kasuwancin haɗin gwiwa da afirka kuma za a ji wata sanarwa ta shirin ɗaukar mataki daga wajen shugaban ƙasa a ƙarshen wannan babban taron abin da zan ce kenan kawai yanzu sai a jira zuwa ranar da za a ji wannan sanarwa. Shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki sun jaddada su ta ci gaba da goyon bayan Ukraine jiya Litinin tare da alkawalin samar da kayan aikin soji da Ukraine ke bukata na kare kanta daga cin zalin Rasha. A cikin sanarwar da fada White House ta fitar, kungiyar kasashen na G7 ta ce ci gaba da kai hare-haren da rasha ke yi kan muhimman cibiyoyin jin daɗin rayuwa al'umma kamar cibiyoyin samar da wuta da ruwa a duk biranen ƙasar ukraine rashin imani ne sanarwar ta bayyana waɗannan hare-hare a matsayin laifukan yaƙi ta kuma kushewa waɗanda suke samar da kayan aikin wannan yaƙin da ya saba wa doka. jiya litinin ƙasar iran ta aiwatar da hukuncin kisan gilla na biyu kan wani da aka alakanta da zanga-zangar gama gari da aka fara a ƙasar tun watan satumba bayan mutuwar wata mace da 'yan sandan ɗa'a na ƙasar suka tsare sabili da rashin rufe jikinta da hijabi. kamfanin dillancin labarai na mizan da ke ƙarƙashin ma'aikatar shari'a ya ce an kashe majireza ranavad ne ta hanyar rataya kan wata ƙugiyar gini a birnin mashhad domin ya zama izna ga saura ma'aikata harkokin wajen amurka da ofishin hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da kashe ranavad to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Masu rajin kare demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar sun yi na'am da taron da ake shirin farawa a yau talata ga uku ga watan Disamba a nan birnin Washington DC a tsakanin ƙasa Amurka da ƙasashen nahiya Afirka. Wannan shine karo na biyu da shugaba Joe Biden ya shirya irin wannan taro da nufin tattaunawa akan hanyoyin ƙara inganta hudar da ke tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka. waɗanda aka yi amanna hukumominsu na kwatanta gudanar da mulkin demokuraɗiyya wakilin murya amurka sulamu muni barma ya aiko mana karin bayani don a yammacin lahadin da ta gabata ne tawagar nijar a ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammad bazum ta tashi daga birnin yamai don zuwa ƙasar ta amurka da nufin halartar wannan zama da zai mai da hankali akan fannonin da suka hada da demokuraɗiyya shugabanci da sha'anin tsaro da yake bayyana ra'ayinsa shugaban kungiyar fcr sule umaru ya yaba da wannan yunkuri na gwamnatin amurka wanda a cewarsa babu tantama abu ne da zai amfani afirka fiye da yadda abin yake a tsakaninta da sauran manyan kasashen duniya kasan lokaci zuwa lokaci ita wannan kasar ta rene mu faransa tana zanki taro na afirka da faransa to an taɓa yin kuma taro a afirka da china to muna ganin cewa da taro afirka da amurka taro ne wanda yake zai waɗanda duka armashi saboda ita amurka nan ƙasa ce da tijuwa wadda take sasan darajar wato demokarasiya da 'yancin ɗan adam wadda yake bisa gare shi ne muke fafataka na biyu kuma ƙasa ce wadda take tana darzanta ƙasashen afirka gwargwado fiye da dukkan sauran ƙasashe na uku ƙasa ce wadda take tana kama ƙasashen afirka taimako masanin doka bugu da ƙari shugaban gamayyar ƙungiyoyin rezo esperance bashar mamman wanne yake kallon wannan taro da mahimmanci ya shawarci gwamnatin amurka ta ƙara duba halin da al'ummomin afirka ke ciki a yau sanadiyar halin da aka shiga a duniya afirka ga yadda take eh, fama da harkar yunwa da harkar talauci da harkar jahilci da harkar tsaro ya kamata ya kasance taimakon da ake a kawo ma kasashen afirka taimako ne wanda yake iya tasiri wanda yake iya canza yanayinsu a wannan lokacin ne su ma amurkawan za su samu rabonsu cikin bunƙasar jama'a saboda ba ka iya ka yi kasuwanci da talaka in talauci ya kai ya kawo da abin da yake nema abin da za a yi ci ne da za a sha ko da yake akwai alamar ci gaban demokradiyya a wasu kasashen nahiyar yan fafutuka na fatan ganin amurka ta yi amfani da wannan haduwa don jan hankulan shugabanni akan demokradiyya ta gaskiya ya kamata ne a ce amurka yau ta ɗauki kai kwakwara na darzanta demokrasiya a cikin waɗannan ƙasashe namu na afirka waɗansu shugabanni waɗanda cikin ƙasar suna kamar demokrasiya ne ta waje amma idan ka je cikin ƙasar su kana ganin 'yan ƙasar su suna cikin halin kakani ka halin matsaloli waɗanda in ka diba demokrasiya ɗin ta ci baya take koma musamman babu ita halin da 'yan diasporar afirka ke ciki a amurka da batun shugabannin matasan afirka kiwon lafiya sha'anin cimaka da makamashi da hanyoyin zirga-zirga na daga cikin batutuwan da ƙasashen afirka da kawarsu amurka za su taɓo a wannan babban taro wanda a ƙarƙashin sa gwamnatin biden ke fatan ƙara inganta matsayin da take kansa a gogayyar da ke tsakanin manyan ƙasashen duniya don ƙarfafa hulɗarsu da nahiyar afirka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Gwamnatin Amurka za ta sake maido da wata hukuma da nufin taimakawa 'yanci rani su iya zama a Amurka ta wajen koyon harshe da horar da ma'aikata da kuma samun ilimin harkokin kuɗi. Wannan zai taimaki sabbin shiga ƙasar da suka shigo ta hanyar da doka ta ayyana. bisa ga cewa brandon preloga mai ba shugaban kasa shawarwari na musamman kan kare bakin haure da ayyukan jin kai na fada white house a wata hira da murya amurka shugaba joe biden ya sanar da maido da hukumar ne ta wani umarnin shugaban kasa a watan afrilu shekara ta 2021 an kaddamar da shirin ne a shekara ta 2014 karkashin gwamnatin obama amma tsohon shugaban amurka donald trump ya dakatar da shi Daga ƙarshe ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Rio de Janeiro Pele yana ƙara murmurewa bayan an kwantar da shi a asibiti domin jinya sakamakon kamuwa da cutar COVID-19. Likitoci a asibitin Albert Einstein sun faɗa a wata sanarwa jiya Litinin cewa Pele yana sane da abin da yake ciki kuma gaɓaɓuwan jikinsa suna aiki da kyau. Sai dai likitoci ba su san ran da za a sallame shi daga asibitin ba. ana kuma yi wa ɗan wasan ƙwallon kafar guda ɗaya tilo da ya lashe wasan cin kofin duniya har su uku gashin kashi. A gaida alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. yanzu kuna tare da sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba ba mi miƙe kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Dole aka haife ni asibiti na gwamnati kam gaskiya ba mu da shi. Dole koi ba ta da abin rayuwa. Muna gode wa Allah muna gode muku ku gidan radio VOA sanadin wannan hiran da muka yi ne ya sa wani gidauniya eh, ta zo garin Dole koi aka zo aka gina asibiti. Da da ake tura wannan da ake ɗaukar mutum nan in kana wucewa kana tafiya za ga ƙura na tashi sai ka tsaman kamar lokacin hazo ne ashe siminti aikin ne a wancan lokacin bai da amfani. Bayanai da kuka tsaya kuka yi kuka bibi wannan aikin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Saboda duk inda ka sani a cikin aikin nan ba inda ba a dawo da ɗan kwangilan nan ya gyara ba Yau muna ɗauke ne da kashi na biyu na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da da biyu muke ban kwana da ita. Tare ma da bayanai kan irin tasirin da wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya yi ta fuskar kawo sauyi game da waɗancan batutuwa da aka yi korafi a kansu. A dakace mu. harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba Madalla, masu saurare yau shirin 'yan ƙasa da hukuma na jihar Adamawa ta arewa maso gabashin Najeriya. domin yin waiwaye da kuma bitar wasu daga cikin batutuwan da muka gabatar da suka shafi jihar a cikin wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita. A lokuta daban-daban a cikin wannan shekara mai karewa mun kawo bayanai masu kunshe da haƙoƙin al'ummar jihar ta Adamawa game da batutuwan da suka shafi hanyoyin mota da gadoji da ilimi da kiwon lafiya da hasken lantarki da kuma ruwa mai tsafta. Yunkurin sama da faɗi koyin ba daidai ba da wannan shiri ya bankaɗo wani ɗan kwangila da aka baiwa kwantaraki yin garan bawul ga babban asibitin ƙwararru na Yola daga daga can abuja da korafin al'ummar garin yolda kohe na karamar hukumar yola ta kudu game da rashin ababen more rayuwa na daga cikin al'amarin da wannan shiri na 'yan kasa da hukuma ya yi tsokaci a kansu a wannan shekara da ke shuɗewa ta 2022 wakilin sashen hausa na muryar amurka a can yolan salisu lado garba na dauke da bitar waɗannan batutuwa malam sardauna jauro kawu da ke zama jauro ne na gundumar yan kwahi wadda azantawar wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma da shi a wancan lokaci ya fara bayanin nasa ne da kokawa akan matsalar da suke ciki na rashin asibiti ingantacce a yankinsu wadda cewarsa wannan matsalar dai sun daɗe suna fama da ita har ma yakan janyo rasa rai. Dole kawai ba ta da abin rayuwa muna son wutar lantarki kai dai komi gwamnati abin da za ta yi ba abin da zai fi yolda. Ita yolda kwai tana da asibiti na gwamnati ne. babu sai wannan daki wanda ka ga guda ɗayan nan tun zamanin shekaru da zai shekara talatin a kaɗan shi. Eh, wannan dan daki ma. wannan dakin wannan wannan wannan kani na zamanin sa ya yi kansila ne ya ajiye banda shi babu. su ma dai matasan gunduman yalle kwahi da ke karamar hukumar yola ta kudu a jihar adamawan sun koka sakamakon matsanancin rayuwa da suke ciki a wannan yankin a can baya wadda sarkin matasan ya yi jawabi a madadinsu mai suna adamu abubakar. to alhamdulillah mun gode allah ni dai na zauna ildikuhi ina da shekara arba'in da biyu kuma ildikuhi aka haife ni. Eh to gaskiya a asibiti na gwamnati kam hmm. gaskiya ba mu da shi. Sakamakon samun wannan labari daga wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma gidauniyar Catholic Relief Services wato CRS a takaice ita ce dai ta gina musu wani katafaren asibiti domin mallaka musu ya zamanto jigo a harkar kiwon lafiya a yankin kuma gidauniyar ta ce ta saurari wannan kafar na muryar Amurka a cikin wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma lamarin da ya sa suka bibiyi wannan gunduma suka samo gurin da ake da wannan buƙatar kuma suka gina musu wannan asibitin a hakan ya sanya al'umman wannan yanki na yadda kwahi suka yi godiya tare da jinjina da kuma fatan alkhairi ga wannan kafa na muryar amurka da kuma wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma ta bakin alhaji manu gurore wadda ke zama sarkin ayyukan namtari kuma dattijo ne a wannan yankin na farko muna gode wa allah muna gode muku ku gidan rediyon voa eh, hiran da muka yi ya tasiri sosai domin an samu ci gaba wanda ina ganin sanadin wannan hiran da muka yi ne ya sa wani gidauniya eh, ta zo nan koye ward amma garin koye aka zo aka gina asibiti. Alhamdulillahi eh, an gina asibiti asibiti kuma mai kyau mai inganci. Eh, wannan mun gode wa Allah akan wannan sannan kuma muna gode wa wannan gidan rediyo wanda ta yada wannan manufofinmu da kukanmu da muka nema. Na biyu akwai asibiti a Bobore a cikin Eldekoye Shima ward eh, wanda mai girma tsohon dan majalisa mana lawan garba wanda ya gina wannan asibiti a yanzu yana aiki ya gina mana asibiti da yadda Allah ni kuma na je na sayi magani na saka wannan asibiti ganin wannan yasa wannan gidan rediyo abin da ta yada ya tasiri sosai kuma ya taimaka ma al'umma ildakwai to wannan muna godiya muna godiya sosai ba karamin godiya muke yi ba mu mutanen ildakwai wannan abun alfahari ne a wurin mu sosai muna godiya wannan gidan rediyo duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage. Daga karamar hukumar Yola ta kudu kuwa a wannan gunduma na yadda kwahi inda sanadira wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma suka samu wannan tagomashi sai kuma karamar hukumar Yola ta arewa inda wasu 'yan jihar Adamawan suka koka a akan ɗan kwangilar gyaran asibitin ƙwararru na jihar Adamawan wato specialist a turance wanda aka bashi kwangilar gyaran fuska wa wannan asibitin bai yi aikin bisa ka'ida ba daga bisani kuwa mazauna jihar suka koka a cikin wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma domin ganin a yada bayanai a kawo gyara. Abba Baba Jada wanda aka fi sani da Abba Ciyaman ya yi mika wannan korafi a can baya daga bisani kuwa ya sake mika godiya tare da jinjina wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma da kuma wannan kafar na muryar Amurka. Gaskiya har ga Allah akwai sauyin da muka gani daga wancan lokaci da muka zo muka yi bayani a gaskiya hankalin su manya da suke rike da asibitin ya dawo saboda an kira wanda suke wannan contract sun zo uh, saboda a lokacin um, wannan daɓe da ake tura wannan gado ko stretcher na gado da ake ɗaukan mutum na. in kana wuce kana tafiya za ga ƙura na tashi sai ka tsaman kamar lokacin hazo ne ashe simintin ne a wancan lokacin bai da amfani amma daga baya har ga Allah yanzu kan an zo an gyara maganan kwano da da aka sa roba ma shi ma an zo an cire an mai da shi kwano gaskiya dai har ga Allah muna gode wa ita VOA da ta yi wa ta ɗauki wannan kukan mu kuma da ta yada shi kuma uh, wanda kuma alhakin abun da yake ke hannunsu su kuma suka je suka zagaya suka sake nemo wanda suke wannan contract din suka zo suka sa su suka gyara har ga Allah to wannan abun ya mana daɗi idan dai talaka zai yi kuka sannan kuma a ji a gyara to bari a dinga yawan wannan koke-koken a cikin a duniya ma gabaki ɗaya ba gaskiya. Shirin ya yi nasarar tattaunawa da Alhaji Bako DDK wadda ke zama shugaban gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasar Najeriya wadda ya ce. To a yanzu dai na farko muna gode wa Allah muna gode wa gidan rediyo Amerika muna gode muku ku da kuka yi ta kokari kuka yi ta fafutuka. gaskiya har ga Allah ba abun da zamu muku sai dai mu muku addu'a saboda wannan abubuwa da aka yi da bayanai da kuka tsaya kuka yi kuka bibi wannan aikin wallahi kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda duk inda ka sani a cikin aikin nan ba inda ba a dawo da dan kwangilan nan ya gyara ba kai kanka ganin idon ka ne ka shiga ka gani har silin saukarwa ake yi wayarin komai da ka sani sai da suka sashe canja kun ba da lokacin ku kun ba da duk wani abun da ya kamata na gudumawa kuma gaskiya har ga Allah mu kan mukatan mu ya biya saboda yanzu ko da waye ne shiga asibitin nan ya san asibitin nan ta canja daga lokacin da maganan na ya fita aka yada maganan na ina gaya maka bai kai kwana uku ba an kwangilan da kansa ya taho daga abuja da kansa ya zo ya zauna a yola yana zaune yana gani ana aikin nan daga fenti har komi wogwen nan wannan barandan nan duk inda ka sani ba inda ba a sake ba to kaga wannan abu ne wanda ya kamata mu ce mun gode muku ubangijin allah ya saka muku da alkhairi allah kuma ya kara ɗaukaka ya kare ku da sharrin duniya to madalla masu karshen shirin yan kasa da hukuma na yau yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da kashi na uku na bitar wasu daga cikin batutuwan da kuka ji a wannan shiri cikin shekarar da muke ban kwana da ita ta 2022 yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum. Afirka mutum A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da lamu Muni Barma zai kawo mana sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da sharidar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar ya isa Washington DC domin halartar taron Amurka da Afirka. wanda shugaba joe biden ya shirya a karo na biyu don tantauna fannonin da suka hada da demokradiyya shugabanci da sha'anin tsaro jaridar ta ce rayuwar al'ummomin kasashen afirka mazauna amurka da abin da ya shafi jagorancin matasan wannan nahiya da yanayin lafiyar duniya a yau da batun samar da wadatar cimaka da illolin canjin yanayi da makamashi da maganar zuba kudaden gina hanyoyin suhuri su ne maudu'an da za a bashe a kan teburi daga yau talata sha uku zuwa sha biyar ga watan disamba abin da ke zama wata dama ga shugaba muhammad bazum ya ja ra'ayin masu hannu da shuni su ziyarci wannan ƙasa don zuba hannun jari jaridar lanketer ta ce shugaban ƙasar niger na daga cikin manyan baƙi a wannan taro na ƙasar amurka da nahiyar afirka inda aka ayyana cewa Mohamed Bazoum da Joe Biden za su zauna kafada da kafada a kan teburin liyafar da gwamnatin Amurka ta shirya a fadar White House a albarkacin wannan babban taro. Jaridar ta ce shugaba Biden da kansa ne yanke shawarar ajiye Bazoum a jerin kujerun da aka ware takanas domin shugabannin kasashen da suka ba demokuraɗiyya gaskiya. Jaridar Lekanar Amfiri na cewa cin hanci na ƙoƙarin samun gindin zama a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar. lamari na baya-baya da yawa kana ya kuma sa ake zargin 'yan majalisar da karɓar cin hanci shine wanda ya faru a jajibirin taron muhawarar da aka yi a zauren majalisar kan kasafin shekarar 2023 ana zargin ministan kudin ƙasa da ganawa da 'yan majalisa na ɓangaren rinjaye a asirce a gidansa jaridar ta ce bayan wannan ganawa rahotanni sun ayyana cewa kowanne daga cikinsu ya karbi jika 350 na saifa daga hannun ministan wanda ake ganin sa a matsayin dalilin da ya sa dukkan 'yan majalisa na bangaren rinjaye suka yi na'am da kasafin shekarar mai shirin kamawa ba tare da wata-wata ba jaridar le ta ce an kama ministan harkokin wajen nijar hasu masa'udu da hannu dumu-dumu a wata cuwa-cuwa lokacin da ya aiwatar da naɗe-naɗen mukamai da canje-canjen wuraren ayyukan jami'an diflomasiyyar ƙasar a tsakiyar watan Nuwamban da ya gabata. shari'ar ta ce ministan ya yi amfani da wasu lambobi da ya ƙirƙiro takanas don shigar da wasu mutanensa a sahun jami'an ma'aikatar ministan harkokin waje alhali dukkansu ma'aikatan kwantaragi ne waɗanda ma'aikatar kwadago ta ƙasa bata san da zamansu ba wani al'amari ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya daga wajen ma'aikata a ofishin minista masa'udu hasumi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Shugabannin Afirka sama da arba'in ne za su halarci taron kwanaki uku wanda za a fara yau a birnin Washington yayin da Amurka ke kokarin ƙara tasirinta a wannan nahiyar wadda muhimmancinta ke karuwa a duniya. Bayanai da wasu manyan jaman Amurka suka yi sun nuna ƙwararan bambance-bambance tsakanin yadda Amurka ke bullo wa harkar kasuwanci a Afirka da salon babban abokiyar gasarta ta fuskar tattalin arziki wato China. shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki sun jaddada niyyarsu ta ci gaba da goyon bayan ukraine jiya litinin tare da alkawalin samar da kayan aikin soji da ukraine ke bukata na kare kanta daga cin zalin rasha a cikin sanarwar da fada white house ta fitar kungiyar kasashen na g7 ta ce ci gaba da kai hare-haren da rasha ke yi kan muhimman cibiyoyin jin daɗin rayuwa al'umma kamar cibiyoyin samar da wuta da ruwa a duk biranen ƙasar ukraine rashin imani ne. jiya litinin kasar iran ta aiwatar da hukuncin kisan gilla na biyu kan wani da aka alakanta da zanga-zangar gama gari da aka fara a kasar tun watan satumba bayan mutuwar wata mace da 'yan sandan da'a na kasar suka tsare sabili da rashin rufe jikinta da hijabi kamfanin dillancin labarai na mizan da ke karkashin ma'aikatar shari'a ya ce an kashe majireza ranavad ne ta hanyar rataya kan wata kugiyar gini a birnin mashhad domin ya zama izina ga saura. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar, karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da shirin noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Alheri Grace Abdi da ta karanto labarai, sai kuma Salaman Abu da ya ba da umarni da ma mu na yanzu. Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.